Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Laraba, biyu ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban ne Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yana sa ran zai magana da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayan tarho a yau Laraba. rundunar sojin amurka tana aiki da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadaddiyar daular larabawa domin taimaka mata yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayin huti a yamal kana an samu kwanciyar hankali a babban birnin kasar gini bisau da ke yammacin afirka bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba in ji shugaban kasar a jiya talata tokanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar kula da kafafen yada labarai ta najeriya wato nbc ta yi karin haske kan dakatar da shirin idan mikiya na gidan rediyon Bishan FM da talabijin na farin wata. Mun ɗauki wannan mataki ne domin irin korafe-korafe da muka samu akan abubuwan da suke gudana a cikin wannan shiri din. Za mu ji martani kan wannan mataki. A jihar Kanan Najeriya kuma a karo na biyu cikin tsauraran matakan tsaro aka gurfanar da Abdulmalik Tanko da ake zargin garkuwa tare da kashe ɗaliban makarantarsa Hanifa a gaban kotu. Muna tafa da ƙarin bayanin yadda zaman kotun ya kasance. Kama kowace ranar Laraba, Yau ma za mu gabatar da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamayel Hikaya ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makili. wuni guda bayan da ya ce yana ganin akwai wata hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kan iyakar rasha da ukraine Firaministan Birtaniya Boris Johnson yana sa ran zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Laraba. Johnson ya faɗa a jiya talata yayin wata ziyara da ya kai a Kiev babban birnin ƙasar Ukraine cewa tara dakaru sama da dubu ɗari da Rasha ke yi a kusa da kan iyaka shine za iya cewa wata babbar adawa ga Ukraine da muka taɓa gani a rayuwarmu. johnson ya bayyana goyon bayan sa ga 'yancin cin gashin kan ukraine kada ya ce shirin da kasashen yamma ke yi na ɗora takunkumi kan rasha idan ta kai mamaya kan kasar ukraine wannan ba wata adawa ba ce ake nuna ma rasha illa ba da goyon baya ne ga ukraine ya ce yana da muhimmanci rasha ta janye daga matsayarta ta kuma zaɓi hanyar diflomasiya kane ya ce ya yi imanin wannan abu ne mai yiwuwa in ji johnson rundunar sojin amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadajiyar daular larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadajiyar daular larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayin huti a yamal ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta ce sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna wannan batun a jiya talata da yarima mai jiran gado a abu dhabi muhammad bin zaid al nahyan wata sanarwar pentagon ta ce jirgin mai suna uss cole zai haɗin gwiwa da sojan ruwa a abu dhabi kafin ya isa tashar jirgin ruwa sakataren ya kuma sanar da yarima shawararsa ta tura jiragen saman yaƙi na fit generation su taimaka wa haɗaɗɗiyar daular larabawar kan barazanar da take fuskanta a yanzu kana hakan na nuni da amurka tana tare da daular larabawan a matsayin da daɗiyar ƙawanta a cewar sanarwar a ranar 17 ga watan janairu ne da 'yan tawaye suka kai hari suka kashe wasu ma'aikatan kasar waje su uku a wani kamfanin mai a abu dhabi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc babban birnin kasar guinea bissau da ke afirka ta yamma ya kasance cikin kwanciyar hankali bayan wani yunkurin juyin mulki da bai nasara ba in ji shugaban kasar a jiya talata mutane sun koma akan titunan birnin bisau sa'o'i bayan da 'yan bindiga dauke da bindigogi masu sarrafa kansu da na ak-47 sun kai hari akan fadar gwamnatin gini bisau a jiya talata shugaba umaru siseko embalo wanda tsohon janar soja ne ya yi jawabi ga al'umman kasar a daren jiya talata yana mai cewa yunkurin auna demokuraɗiyyar ya zo ne yayin wani taron gwamnati a cikin ginin shugaba embalo ya ce an samu asarar rayuka mai yiwuwa a bangarorin biyu amma dai ba su da yawa yana mai cewa jami'an tsaro ne kadai ya kamata a taya su murna da martani da suka mayar rashin zaman lafiya da ke karuwa a kin ya kai inda kungiyar kasashen yankin ta ecowa za ta gudanar da tattaunawa a kansa gobe alhamis a wani taron koli a birnin accra an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu Kafin nan bari mu leƙa a bangaren rahotanninmu. kasa da sa'o'i ashirin da hudu bayan sanarwar gwamnatin Najeriya na dakatar da shahararren shirin gidan rediyon Bishan FM da talabijin na farin wata mai suna Idan Mikiya. Masu ruwa da tsaki ciki har da mahukuntan gidan rediyon sun fara tofa albarkacin su. inda wasu ke ganin hakan ya yi daidai. Wasu ko na ganin wannan mataki ya saba kundin tsarin mulkin ƙasa da ya ba wa kowane ɗan ƙasa damar faɗin albarkacin bakinsa. Daga Abuja, Ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana. Wannan mataki da hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya wato NBC ta ɗauka ya biyo bayan gabatar da wani shiri na idon mikiya a ranar biyar ga watan Janairun da ya gabata wanda ya taɓo batutuwa ciki har da naɗin mukamai a hukumar tattara bayanan sirri ta ƙasa wato NIA da a cewar ta an saba wa tsarin mulki na Najeriya sashi na talatin da tara sakin sashi na uku ba wanda ya takaita magana akan abubuwa da suka shafi hukumomin tsaron ƙasar. Balaraba Shehu Ilela shi ke zama shugaban hukumar ta NBC na yanzu. Mun ɗauki wannan mataki ne domin irin korafe-korafe da muka samu akan abubuwan da suke gudana a cikin wannan shiri din. To shi sa muka kira su masu gidan rediyon muka hira da su muka tattauna da su muka faɗa musu kuma korafe-korafen da muka samu dangane da waɗansu waɗanda wannan abin ya shafa. Kuma a ƙarshe dai sai muka yanke hukuncin cewa zai fi kyau a ɗan dakatar da wannan shiri na ɗan wani lokaci ba wai mun ce an dakatar da shirin gaba gaba ɗaya dindindin ba ne a'a ah, mu dai a matsayin mu na hukumar kula da kafafen yada labarai da ah, ƙasa mu ne mu sa ido mu ga duk abin da aka yi ana yin sa bisa ka'ida duk abin da aka yi mu ga cewa an bi dokokin da wannan hukuma ta shimfiɗa kuma mu ga cewa duk abin da aka yi abu ne wanda yake ah, ya shafi zaman lafiyan ƙasa. To sai dai a cewar ɗaya daga cikin manyan mahukuntan kafar ta Vision da farin wata Sha'ibu Mungadi hakan bai zo musu da mamaki ba ganin yadda shirin ke bankado kura kurakuran gwamnati kuma ga lokacin babban zaben kasar na karatowa. To alal hakika ba mu yi mamaki ba saboda mun san an dade ana ƙoƙarin yi mana bita da kwalle. Sai muna ganin wani gamin baki ne aka yi domin wato a rufe wannan shiri domin ko banza ma ana gab da al'amuran zaɓe a Najeriya kuma zamanin Jonathan wannan shiri ya yi ta tona asirin gwamnatinsa wanda ya sa 'yan ƙasa suka raja'a ga wannan wannan jama'iyya mai ci ta yau suna ganin kamar za a maimaita abin da ya faru can baya tun da dai 'yan kasa suna ganin abubuwan da ake yi ba daidai ba a wannan gwamnati musamman kasawar da aka yi ta kawo tsaro kasawar da aka yi ta yaƙi da cin hanci da rashawa da kasawar da aka yi ta farfado da tattalin arziki 'yan kasa na cikin uku ba. Ƙwararren ɗan jarida kuma edita na gidan talabijin na Trust Shafi'u Suleiman ya yi ƙari da cewa. Abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa a kowane lokaci da inda a samu kafa tana da bincike da bin kwakwafi kan batutu mutuwa irin wa'annan ma kuma wasu kuma sukan yi zargin cewa su kansu masu gabatar da shirin kan wuce gona da iri a wasu lokuta akan zarge su da sukan yi ma wasu bice da kulli a su je su bididdigi. su binciko wasu abubuwan da suke so kila su tozarta wani ko kuma wani ya sa sama ya ki nauyi su irin wannan domin yana da muradin mukamin ko wani abu makamanta kan zarge su da hakar karban kuɗi irin wannan domin toshiyar baki da sauransu duk da dai ba an tabbatar da wannan bane to amma ko ma me ke akwai abu ne da ya kamata a yi taka tsantsan a kan shi domin ita kafar yada labaru a wato suna da muhimmancin gaske a tsari irin na demokuraɗiyya a tsari kuma irin na cigaban ƙasa domin babu yadda za a yi kafafen yada labaru su ga ana yin abu ba daidai ba su kuma yi shi. idan ana iya tunawa ko a shekarar dubu biyu da goma sha hudu sai da gwamnatin tsohon shugaba goodluck jonathan ta dakatar da ayyukan gidan rediyon daga gabatar da shirin wanda wannan mataki na gwamnati mai mulki na yanzu ke nufin sau biyu kenan ana ɗaukan irin wannan matakin wanda aka dakatar da shirin na tsawon watanni shida tare kuma da cin taron hukumar naira miliyan biyar Shahararren shirin na idon mikiya dai ya samu karbuwa musamman a yankin arewacin Najeriya. Shirin da manyan 'yan jaridu da masu gidan rediyon Vision FM daga Abuja ke gabatarwa. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. akalla mutane miliyan goma sha uku a faɗin najeriya suke fuskantar yunwa a lokacin da ake fama da karancin abinci a cewar shirin abincin duniya na majalisar ɗinkin duniya tashe-tashen hankula sun kawo cikas ga sayar da abinci sakamakon rashin tsaro akan hanyoyi da manoma ke jigilar kayayyakin gonarsu zuwa kasuwanni da mahara suka lalata noman shinkafa ya yi kasa ainun lamarin da ya sa farashin shinkafa ya tashin goron zabi da sama da kashi 60 cikin 100 a jihar benue da ma wasu wurare a kasar. akwai yiwuwar fadawa cikin yunwa saboda tashe-tashen hankula da annobar covid-19 duk suna hana kaiwa gaba bukata in ji wani kakakin shirin abincin na majalisar ɗinkin duniya yana faɗawa kamfanin dillancin labarai ap an kashe dubban 'yan najeriya a rikicin shekara da shekaru da ake samu tsakanin manoma da makiyaya a kan rashin isasshen ruwa da kuma wuraren kiwo yawancin lokaci manoman suna zargin makiyayan da karbe musu filaye yayin da su ma makiyayan da galibinsu fulani ne suke ikirarin gonakin wurin kiwonsu ne na tun asali gwamnati yanzu ta kaddamar da wani aiki karkashin shirin sabunta kiwo na ƙasa da zammar kawo ƙarshen tashe-tashen hankula da suka rincaɓe sakamakon karuwar makamai a hannun jama'a da kuma gazawar gwamnati wurin gurfanar da masu laifi a gaban doka a ƙarshe a yau laraba ƙasar tonga mai yawan tsibirai a yankin pacific ta shiga cikin dokar kulle yayin da yaduwar cutar covid-19 ta taba mutum biyar lamarin da ya kara tsananta matsalar da kasar ke ciki na gagaruma amman wuta da ta tashi kada daga bisani aka samu guguwar tsunami tun da safiyar yau laraba ne firaminista siyasa sovaleni ya ce gwaji ya tabbatar da wata mata da 'ya'yanta biyu sun kamu da cutar wuni guda bayan da wasu ma'aikatan tashar jirgin ruwa su biyu suka harbu karamin barkewan ya tabbatar da damuwa da jami'an tonga suka nuna cewa ma'aikatan kasa da kasa da suka kai muhimman kayayyakin jin kai ka iya baza cutar a tsibirin ya zuwa wancan lokacin mutum guda kadai ne ya kamu da cutar wani mai yada addini da gwaji ya tabbatar da ya harbu bayan dawowarsa a nahiyar afirka a cikin watan oktoba lamarin da ya sanadiyar kakaba dokar kulle na mako guda firaminista sobeleni ya ce an dakatar da duk tafiye-tafiye tsakanin tsibirai 170 na tunga ciki har da wasu da ma ba iya zama a ciki har sai ba ta gani ya ce za a rika sabunta dokar ta yanzu a kowane sa'o'i 48 a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu rufe taskar rahotannin nama a najeriya yau a karo na biyu cikin tsauraran matakan tsaro aka gurfanar da abdulmalik tanko a gaban kotun majistri ta kano wato mutumin da ake zargin garkuwa tare da kashe ɗaliban makarantarsa ya shekara biyar a duniya wato hanifa abubakar sai dai kotun ta amince da roƙon lauyoyin gwamnati da suka shigar da karar ta mayar da shari'a zuwa babbar kotun kano wakilin mahmud kwari na ɗauke da ƙarin bayani ɗimbin jami'an tsaro ne suka kawo abdulmalik tanko cikin kotun majistare ta kano da ke gidan murtala tare da sauran mutanen biyu da ake tuhumar su tare nan take dai ba tare da jinkiri ba daraktar kula da kararraki ta ma'aikatar shari'a ta jihar kano barista aisha mahmud ta sanar da kotun cewa lauyoyin gwamnati da take jagoranta a wannan shari'a sun kammala shirya cajin tuhuma kan mutanen uku kuma suna muradin mayar da wannan shari'a zuwa babbar kotun kano domin fara shari'ar gadan-gadan kai tsaye dai alkalin kotun ya amince da wannan bukata kuma bayan fitowa daga zauren kotun ne barista aisha mamu ta yi min karin bayani mun yi nazari daga wancan satin zuwa yanzu akan binciken 'yan sanda wannan kotun da suke gabanta yanzu ba ta da hurumin da za ta saurari shari'a so da haka sai muka yi filin caji a gaban high court shine muka zo mu gaya wa wannan kotun tunda ita ta tsare su cewa fa mun yi caji a gaban high court kuma chief George ya yi director shari'a zuwa court 5 high court number 5 kenan yanzu za a wuce da shi babbar kotu kenan ko yanzu ita kotun da aka yi ma directing high court number 5 za ta ba da ranar da za a fara za a gurfanar da shi a gabanta caji biyar muka yi mun musu caji na conspiracy shi haɗin baki wannan cajin su ukun aka yi wa sai ita wannan mata wadda ita ta binciken 'yan sanda wasiƙa da ya rubuta iyayen yarinya yana neman kuɗi ita ta rubuta masa ita so mun mata caji ita kaɗai daban na taimakawa wajen aikata laifi sannan kuma mai musu susu biyu da hashimu da ita fatima mai musu wani caji daban su wanda shine na su suka fara kokarin ɗauke wannan yarinya ba ta san su ba ta kibin su ta saka kuka suka gudu shi kuma babban mai laifin abdulmalik mun mashi caji daban na kidnapping da kuma in kayi kidnapping din kuma kai kisa wani labarin kuma hukumar nautin mai yaƙi da safara da fataucin bil'adama ta najeriya haɗin gwiwa da jami'an tsaro a jamhuriyar niger sun kubatar da wasu matasa su 61 yayin da wasu masu safarar mutane zuwa ƙasashen ƙetare ke yunkurin kai su ƙasar libya mr yohana haruna shine jagoran ayarin jami'an da ke sintiri na musamman a ofishin shiyar kano na hukumar ta cikin su 60 da da muka same su a niger to cikinsu muka gano guda biyu waɗanda su traffickers ne waɗanda suke ɗaukar su daga nan suke tafi da su libya don su cutar da su mun samu guda biyu cikinsu yanzu dai a bincike ake har yanzu idan bincike a karshe ya nuna cewa su suka rudi yara nan za su tafi da su kasan waje saboda su cutar da su za a ɗauki mataki a kansu wanda zai kai har a kai su kotu a hukunta su a kai su gidan yari. Ya ce mutanen galibin su matasa ne zalla sun fito ne daga jihohin Lagos da Osun da Ondo da Oyo da Kwara da Edo da Delta da Niger da Gombe da Akwa Ibom da Kogi da Cross River da Ebonyi da kuma jihar Imo. Sai kuma wasu guda biyu da suka fito daga nan jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari Kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A wannan shiri za mu duba bukatar tallafawa marayu da zawarawa a arewacin Najeriya da kan shiga kuncin rayuwa saboda rashin galihu, sakacin jama'ar gari da wasu dalilai na daban. Waɗannan yara 'ya'yan talakawansu ne, akwai kwashin ma a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwar suka bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su mara ta bi lahiya za su bar nasu 'ya'yan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah ya raya su ba za su bar yaran shi su zauna lafiya ba. su za su addabe gidajensu. Kusan ko mutum ya shiga arewacin Najeriya kama daga tashar mota, gidajen mai, gefen titi, filayen wasanni da uwa uba kasuwanni zai ga yara ƙanana na neman abinci ba a maganar sutura ko muhallin da ya dace. A cikin yaran nan akan samu marayu da kuma 'ya'yan fakirai. Me zai hana gwamnatoci da sauran jama'a su taimaka musu a rage wannan damuwa? na Ibrahim Lawan, mun gode da wa'anda suka kawo mu nan wajen. Da ka yi tunawa lokacin da Allah yau mahaifinka da zuwa Shekara uku da wani abu. Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abin da kafi so jama'a su taimaka maka da shi? Mama na ta ce ta ma alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke. Wani irin keke keke irin na hawa? Eh. Ina kake so ka je da keken an siya ma? Makaranta. Tsohon shugaban kwamitin marayu na Abuja, Alhaji Alhaji Sa'idu Musa Yalwa ya sha nada ta muhimmancin kula ko kuma illar rashin kula ga marayun. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya wane ne maraya. Maraya kar ku wulakanta shi kar ku tsawata masa. Kar ku sa kar ku ci dukiyansa. Da zin na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama ya ce ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna ya nuna ɗan yasunsa guda biyu. Ya ce duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. ya nau'in ce da marayan yake ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su nan ba ka ɗauki nauyinsa gaba ɗaya rayuwarsa yana ka kamar 'ya'yanka makarantar da 'ya'yanka suke zuwa shi nan suke zuwa abincin da 'ya'yanka ke ci shi suke ci suturan da 'ya'yanka suke sa shi suke sawa to wannan shi ne ka ɗauki maraya manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyanka ke kashe baka da imani ka shafa kan maraya Allah zai dawo maka da imanin ka a zuciyarka to kan maraya ba abin wasa bane ba mun walakanta su bane yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kamar gidan da aka dauki maraya aka yi sa aka rene shi aka kyautata masa gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka walakanta shi cikin gidan shine gida mafi sharri a bayan kasa wanda takaice nake son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya ko me dawo maraya mu sira duniya da lahira muna da marayun mun san halin da marayun suke ciki ni kauye nake zaune akwai yaran da suke zaune yanzu aka ba su zuwa makaranta abincin da za su karya na gidansu babu yaro sai ya fita ya kai wasu shara suke kwasa sannan dan sami abin da za su kai wa su karya wasu yaran da suke kwasa je su biya kuɗin makaranta in makarantar ya sananta sai ya hakure zauna gida alhaji sai wani lokaci mutum yana tafiya a titi sai ga dan yaro karami wanda dubi fi shekara hudu ba yana cewa a taimake shi yunwa yake ji za ka ce kan irin yaron nan wannan yaron sanar mu na ce muke mu muke saki da su yaron zai tashi har sha biyu bai karya ba bai da kuma wanda zai bashi ba wanda zai kai masa bukata a yau haka in muka samu damu iya kokarin mu mun gode dattijo are zumunta ta mutu sai nishadi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban siya. Dr. Abubakar Umar Kari malami a jami'ar Abuja Najeriya. Duk da yake ba wai za a ta'allaka komai akan talauci ba to amma talauci yana da tasiri kwarai da gaske a wurin ayyukan ta'asa da kuma laifuffuka. A duk wata ƙasa ko kuma al'umma da talauci ya yi katutu yana jawo abubuwa daban-daban. Alal misali akwai rashin aikin yi da fatara waɗanda za su iya ƙeƙasa zuciyar mutane da dama su rika faɗawa waɗansu miyagun shagun ayyuka har ta'addanci sa'an nan sakamakon bincike bincike da masana da dama suka yi musamman a game da rikicin boko haram da kuma ta'addanci da wasu suke yi na garkuwa da jama'a ya nuna cewa talauci yana da tasiri kwarai da gaske tunda yawancin masu aikata wannan laifuka mutane ne wanda suke fama da talauci ba su da inda suka sa gaba sai su fara da sace-sace daga baya kuma su rikida su zama 'yan ta'adda babu shakka talauci yana da tasiri kwarai da gaske akan ayyukan ashirin da suke faruwa musamman a arewacin kasar nan. Shi kuma shugaban kungiyar matasan dattawan arewa mai rajin kawo sauyi a jagoranci Alhaji Umar Gital ya ce sai an samu masu sauran jini a jika za su iya kawo maslaha ta hanyar yaƙi da talauci da rashin tsaro a arewa. alhamdulillah ai shi yasa muke magana cewa a kirkiro sana'a wa matasa saboda zaman kashe wandon nan yayi yawa ai babban burin mu ma a wannan kungiyar sama wa matasa aikin yi ba wai aikin gwamnati ba fa sama musu aikin yi amma nasiru na sha faɗa da ku yan jaridu yanzu ka je nan aya za ka ga masu wanke motar nan suna nan mota na zuwa suna kaga suna sama wa kansu aikin yi abin da ya kamata a yi me yasa ba za mu je mu ɗauki irin na south sai a zo wa'innan masu wanke motar nan sai a ce to ku yi shugaba sai su yi shugaba a ce shugaban ya yi lidin mutane ɗari sai gwamnatin local government ta zo ta yi musu borehole. sai ta sa musu bohol ta sa kuma musu haraji akwai shugaba in wani ya sace kayan wani mai mota akwai shugaba za a kama wanda ya wanke motan a rana akalla suna samun dubu biyu motan nan suna wankewa ni na sani dubu ɗaya ne to akalla zai wanke mota goma yana da dubu goma a ce to a duk wata suna biyan gwamnati dubu goma ne suna biyan local government dubu goma kuma ana kula da su ana tasin ɗinsu saboda gwamnati ta yi bohol ta sa a domin kaga sun samu aikin yi yanzu ka je wajen zonfo za ka ga matasa a kwance suna neman da cebur da diga da sauransu suna neman aiki sai a inganta musu in aka zo aka same su ma'aikatan kwadago da neman aikin yi suna zaune ba aikin yi ta je ta nemi inda ake aikin kwangila ta kai su a ba su suna yin aikin yi a yadda kasashen duniya suke kyan ba in an yau sun je sun zauna ba a dauke su ba gobe sun zauna ba a dauke su ba jibi za su yi sata wani zai iya yin sata in wani ya haku sun koyi sana'an nan ga sana'an suna da shi amma ba aikin yi don menene rashin shugabanci rashin shugabancin da muke faɗi shugaba in ya kai saba'in tamanin karfe tara ya yi bacci don kwakwalonsa ya huta likita ma zai ce ka samu ka yi bacci amma aka bar ɗan shekara arba'in hamsin sai ya kai har washe gari na san gwamnan da za mu je zai zauna har karfe uku na dare kafin ya yi bacci saboda da ɗan karfi a jikinsa to amma wa'annan sun girma shi da wa'annan aikin yi da kamar da kake faɗa akwai hanyoyi da yawa da za a kirkiro aikin yi a daga mutane daga magana aikin gwamnati aikin gwamnati babu shi ba a kuɗi da aikin gwamnati masu kuɗin duniya ba ma'aikatan gwamnati ba ne yan kasuwa ne mu dawo da yaran mu a sa su a harkan kasuwancin nan da muka ki yanzu an ce a koma gona babu buhari ya ce a koma gona mutum ya koma gona ba taki mutum ya koma gona eh, kidnapper sun dame shi a koma gona ka a tabbatar da ga taki ga kayan gona ga shi a tsawaka irin kuɗin da aka raba ana ba mutane wasu je su yi kasuwanci su je suna kashe wannan bai taimake mu ba da an zuba shi a harkan gona ko a irin wannan abin da na gaya maka alhaji nasiru a je nan a tona musu bohol a inganta musu gurin ba a kore su ba a inganta musu gurin a sa musu shugabanci komai in yana da shugabanci yana da tashar mota aka kewaye aka sa shugaba duk tashoshin mu nan akwai shugaba alhaji nasiru shine abin da nake faɗi a kai don akwai shekarun da mutum sai ta shiga daji da kafa ya yi kilomitas da dama kafin ya isa gonarsa amma ya je aiki baya tsoron komai to ai ga a da kenan amma a yanzu ba zai yiwu ba nan da nan muna dukkanmu muna da gona irin gona irin ta zamani da ake fari ba kai saka je ba yanzu kana tsoron za a je a yi garkuwa da kai in aka yi garkuwa da kai za a nemi kuɗi kai kuma baka da wannan kuɗin to da ana tafiya da kafa iyayenmu na tafiya da kafa su je su goma kasan gonai na iyayenmu ba na kasuwanci bane ba na sayarwa bane na zumunci ne da ci a gida to yanzu gona ya zama na kasuwanci ne to tun da ya zama na kasuwanci wa'annan masu garkuwa da mutane sun hana mutane zuwa gona to dole ne gwamnati ta ɗauki mataki shine ni nake faɗi da babban murya duk wanda aka ɗauke dan uwansa tunda da gwamnati ta kasa ba da tsaro to ta ɗauki kuɗin da suke neman ta bayar ya biya wannan kuɗin da ake cajin mutane a ce a kawo miliyan kaza a kawo miliyan kaza tunda gwamnati ta kasa ba da wannan tsaro din in aka caje ka miliyan goma sai a ɗauka a haɗa gwamnati a ce gashi ga su suna neman miliyan goma ku je ku ba su don ku karɓo mini dan uwa tunda an kasa kwace masa a kashe su shine a damu a sama mutane aikin yi saboda mu rabu da irin wannan alhaji nasu Masu sauraro da wannan za mu dakatar da shirin. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. Kuma A gaida Nasiru Adamu Hikaya yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir, magajin garin Girgir jihar Yobe, Najeriya. Ta ce assalamu alaikum biyoyi Hausa. Fitowa da 'yan siyasar Najeriya ke yi na nuna sha'awar su na shugabantar Najeriya. Hakan ya yi daidai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. Al'ummar Najeriya musamman talakawa an sha su amma ba su warke ba. Don haka a zaben uku ba za a sake ɗaukar kara da kiyashi ba ko zaben timin dare. Sako na gaba ya fito ne daga mahmud Salihu kauran nan moda Zamfara ya ce kai jama'a. Wai da wani hali talakan arewacin Najeriya zai ji tsadar rayuwa ko har-haren 'yan ta'adda ko ko biyan kuɗin fansa ga 'yan ta'adda kuma shugabanni da alhakin kare rayuka da dukiyoyi ya rataya a wuyansu sun zura ido suna kallo Allah Ubangiji ka kawo mana agajin gaggawa bisa wannan mawuyacin hali da muka samu kanmu a ciki. Sako daga Shehu Adamu Murjau ya ce Najeriya kenan kullum dai labarin baya wuce an sace ko an kashe mutane. Shugabanninmu kuma suna kallo amma sun yi shiru. Abin da suka iya kawai shine yin Allah wa dai. Allah ya kyauta kuma ya ji kanmu ba don halinmu ba amin. Madalla Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To baban da a takaice wuni guda bayan da ya ce yana ganin akwai wata hanyar diplomasiya wurin warware rikicin kan iyakar Rasha da Ukraine. Prime Minister Birtaniya Boris Johnson yana sa ran zai yi magana da shugaban Rasha Vladimir Putin ta wayar tarho a yau Laraba. johnson ya faɗa a jiya talata yayin wata ziyara da ya kai a kiev babban birnin ƙasar ukraine cewa tara dakaru sama da dubu ɗari da rasha ke yi a kusa da kan iyaka shine za a iya cewa wata babbar adawa ga ukraine da muka taba gani a rayuwarmu rundunar sojin amurka tana aikewa da jirgi mai kange harsashi mai linzami zuwa hadajiyar daular larabawa tare da tura jiragen yaki domin taimakawa hadajiyar daular larabawan yayin da take fuskantar hare-haren makamai masu linzami daga 'yan tawayin huti a yamal ma'aikatar sojan amurka ta pentagon ta ce sakataren tsaron amurka lloyd austin ya tattauna wannan batun a jiya talata da yarima mai jiran gado a abu dhabi muhammad bin zaid al nahyan To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ita na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.